Yayin da ake jajibirin watan Ramadana kamar kowace shekara dandalin VOA zai mai da hankali wajen kawo muku shiri na musamman da ya danganci azumin watan Ramadana kama daga hidimomi na mata, yanayin kasuwanci, abinci, lafiyar al'umma a lokacin da suke azumi da sauransu. A yau mun zanta da wata ma'aikaciya Malama Hauwa kan yadda mata ma'aikata ya kamata su kasance a watan Ramadana domin samun sauƙin ayyuka na yau da kullum. To ya sunan malamar? Sunana Hauwa. To Malama Hauwa ga watan Ramadan nan ya kunno kai in Allah ya yarda gobe za a tashi da azumi. Mm. Shin me mata ya kamata su yi a yanzu? Gaskiya mata akwai babban shiri a gare su. Duba da gabatuwar wannan wata na Ramadan mai albarka. saboda akwai shirye-shirye idan kika duba musamman bangaren cin abinci dole akwai canjin yanayi ba kamar yadda baki yake a buɗe ba azumi ya zo ya kamata uwar gida a gidanta aikin nan ne da ta saba yi misali shara wanke wanke wannan dama ko da azumi ko ba azumi su lokacin su dai wannan za a yi su bayan sallar asuba ne ko da aiki kike fita ma dai dole dai wannan zaki yi shi da hmm. azumi da baki a buɗe duka ɗaya ne wannan zaki yi aikin wannan sannan ana yin la'asar ko kuma irin wajen karfe uku eh. shi kuma wane ya kamata ki zo ki fara shirye-shiryen azumi saboda mai gida da yara da wani ma waje kike fitarwa da ya kamata a ce kin yi shiri da wuri hmm. kafin dai a ce an kira sallan nan kin yi shirin ki kina zaune kawai jira kike lokaci ya yi ki tashi ki fara raba abinci to kin ga um, tunda ke ma'aikaciya ce za yi duba akan mata ma'aikata hmm. mata ma'aikata ya ya kamata su tsara aikin gida aiki fitowa aiki komawa gida hada abin shan ruwa da sahur mm, musamman mata ma'aikata mm. duk idan aka ce lokacin ramadan ne to komi ana sassauta shi saboda shi kansa allah subhanahu ala yana mana rangwame a cikin wannan wata ko yanayin yadda gari za ki ji shi ma gaskiya ba da ya bane da sauran watanni yauwa bare kuma aka zo gun aiki ana ɗan rage lokacin tashi daga gun aiki ko makaranta ne yauwa da wannan duka sannan kuma ke ma a kanki mm. za ki ga in ma wani bacci kike komawa ba dai lokacin zai ragu don ki samu ki tafi gun aiki ki je ki dawo a kan lokaci duk dai komai ki yi shi a eh, kan lokaci yanzu matan kamata ya kawai su zo aiki ko da safe in sun tashi su dan kinkimsa wasu abubuwan kafin su koma gida eh mana ai yana da kyau mana ai man dole ne za ka yi wannan na gaya miki kamar lokacin azumi da ba lokacin azumi ba dole za ka yi wannan aiki wai abin nufi banda aikace aikacen gida eh shin kin ga da azumi aiki na yawa shin mm. matan suna bari ne sai sun dawo koko sukan dan kinkimsa abin da ba zai yi ko eh idan suka yi wannan na kullun shara da wanke-wanke idan aka zo wurin aiki akan tashi da wuri mm. saboda dai duk shirye-shiryen wannan mm. idan kika koma kina koma idan kafin sallar na kika koma kafin sallar azhar kina yin sallar azhar zaki dora aikin ki idan kika yi la'asar ki dora aikin ki mm. har kafin dai lokacin shan ruwa ya zama da kin gama komai kar a zo ana jiran ki kina kicin daga nan sai muka ziyarci masallacin juma'a na Triumph da ke kanan Najeriya inda muka zanta da limamin masallacin Malam Lawan Abubakar wanda shi ma ya tsokaci kai yanda musulmi ya kamata kamata ya kasance a wata na Ramadana. Ya kamata ga dukkanin musulmi a wannan rana ta 29 ga watan Sha'ban mm. wacce ake dakon kasancewa gobe zai zama ɗaya daga cikin watan Ramadan ya zama na farko a yau baya azumi in dai ba sabawa yanayin yin azumi a irin wannan kwanakin ba misali idan mutum yana azumin yau ya sha gobe ya ɗauka bibi ya sha gata ya ɗauka. to shine in ya dace ana jajiberin azumi ba ruwansa zai iya yin azuminsa kamar yadda ya saba amma in ba haka ba to ba a so musulmi ya ji beran azumi ko kwana biyu kafin azumi yayi wani ya kirkiri wani azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawm yawmin wala yawmin illa rajulan kana yusum yawman falyasumhu kana da azumin wani ɗaya ko wani biyu sai dai fa mutumin da ya kasance da yana yin azumin sa to wannan ba ruwan yau wata sannan kuma yau ita ce ranar da ake kira da yau shakki yau shakki shine yau kai eh gobe ita ce ake kira da yawon shekki mu a lissafin mu yawon shi shine ranar talatin ga sha'aban zai iya zamowa talatin ɗin zai kuma iya zamowa ɗaya ga ramadan waɗansu sukan kwanta kawai su ce to mu dai gobe ko me ake ciki mu dai zamu azumi in ya dace ɗaya ga ramadan shi kenan in bai dace ba kuma muna azumin nafila to manzo Allah ya hana wannan azumin amma rudan yasir Allah jikansa da rahama yana cewa eh, man fama yawma shakki faqad asa abul qasim sallallahu alaihi sai azumin ranar da ake kofan yu ɗaya ga ramadan tayu kuma cikon sha'aban ce ita ce yawmu shakki to wannan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya hana haka nan abu na gaba da ya kamata musulmi ya sani ko ya yi shine lalle lalle yau kafin kowane musulmi ya bacci ko ya tabbatar da yana da labarin an ga wata ko ba a gan shi ba kuma ya zama ya da wani cewa in an ga wata dan Allah ka tashe ni ka sanar da ni kada dai mu bari alfijir din gobe ya keto mana face mun san wane yanayi muke ciki an ga wata ko ba a gan shi ba saboda shi azumin watan Ramadana dole ne sai an niyyarsa tun daga daddare don kuma za ya ce ma eh, la fama liman yi tun niyya ko la fama liman yi tun niyya babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar ba yana nufin azumin ramadana ba sauran azumin mutanen da ba to sannan kuma idan mutum ya wayi gari ko kuma asuba ta yi lokacin sahur to mutum ya yi sahur sa sahur sunna ne sannan mutum ya kudurta niyyar cewa zai yi azumin watan ramadana ko talatin ko ashirin da tara in Allah ya raya to daga nan kuma shi kenan mutum sai ya ci gaba da yin azumin sa abin da ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu shiga a sa'a Allah madaukakin sarki ya samu na cikin yantattun bayi ai ba ikon yin ayyukan alkhairi Allah ya sa mu zama karbabbu a wajen Allah kuma ya tsare mu daga dukkan wani salamu alaikum to madalla da fatan al'umma musulmi za su yi koyi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma kyautata ayyukan su a wannan wata na Ramadana to sai dai mu ce dandalin VOA na yi wa daukacin al'ummar musulmi Ramadan Karim Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.